من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا الله سبحانه وتعالى إتنا بمعنى كان لما بيعينا ونقع فإذا الله كنا لا يجعل كولنا موضوعنا من يعطى زائنا لنا ثم الوزن علينا بمعنى الزواج ومهمتها إن هذا يعونا بمهمة يعوه farko wal maratu salihah nan da ilan ga kirki ne ga wana wa sifatu ha da ya jiya ilan ga kirki ya ce ke za ce dan ga kirki ne wani na ga da lalai mawdu na manya ga da ilu zane ci gona so ya wabi musamman suka shi kiri shi ya nan kala da zuwa na da na ko bayanin na mun za a shi ne sau ko tashe bayanin mambo nan san bayan da rilai da hausa ya jina su ba Allah o alamala ta sai da tsaya kuma ran wani nutsula ya jina sai ya tabi Allah ba, to shi jini mun jagora daga cabe lamarin na da karshe in zo na manga bayani bayanin yayi na ila ke ba zai yi sai ku tsari kiyar na tuci ya mai ku jini ce in zo na manga bayani bayanin yayi kira ka ta tuci na tuci kun fiya mun da shi ne shekani سوف يأتي من الله بإذن الله إذا بين عدد لا السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتلوا لتفضل يا الله صلاة يسيك جامل شوني بنور تفضل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار تفوض وجنكم درجة 1431 bayan jira a nufin sallallahu alaihi da sallam na ji daidai da safo goma ya julai 2010 na kalanda yin miladiya da sabon na sun kwacho da wa bai ji bayani ya tiya matsala da cikin misali ya ji ne sannan da wa bai ji bayani cikin gona gayi yawo yayin da suna gida ko ne kafin yaji nan nana mun ga shi wuta nini muhimmanci ya wajen amfani ne baki kisa ne ba wani ne taki kisa ne wani sai yayi ta yayi masara ya waje amfani da sarari da yawe ngai zai kaji ma da yawe ngai zai kaji kirkiyo ya waje ne sun fara da kirki gona ya waje wani lasa hanyar wata na wada da ya shanu ya waje sun ji amfani da manatu da sarari bayan ya wajen da ya ci ta lafiya wajen nasuwa da yara ni ya wajen da zaga ta kalu jamun sai kina lafiya ma na gina ya من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق wa زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا يدعي يسنسك يسنج عليك لغراي نيونا لا يعني ادم عليه السلام وتجي جا وتجي جي نيو دغن باغوت معنا نانا واو عليه السلام daga tace zagu ba no ke ki jani ta ba ni dan guru ko ki jani ta ba ni dan guru wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham ya tuni ya ce inna ma atana alaikum rahimda wa ta bale bani wa le gan alayhi sallallahu alaihi wasallam ga ni sun ji ga ba ce zuriya da da alayhi ya mu alaihi ke madaka kana ya ga ko biyo daga abuwa to ga shan ya amfani ya wuce da ya ka da jama'a alkur'anu ji tsoro da ya waje wa سيد بلاتنا قال وأن تقول أيامانكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل والله واسون عليم وأن تقول أيامانكم بجلاك يا وامن إيه ولا يغاك بجلاك يا ويا بجملال يا وامن إيه ولا يغاك in ya kuru fukara a kai talaka yin ne yin Allah min fadli sai cewa sai cewa daga fara rubar ma wa ne shari'a musulunci wuce da ya zo shi ke ya gina wuce nan wuka wala shari'a musulunci mace ce da ya zo shi ke kun ga da ya gina wuce ba gina wuka wajen sai su lafi na gan wani za ka lafi wani sa'a ya ga ta yin zaki shiya fa ba lafi na ajala hunna lokaci na ma idda yin zaki na shiga a gwani mazaje ba na ka zuru hunna ya na zuwa da wani ya kana da kawo da gano ciwon tabaga wane da ba ni na jiyawa ni da musulunci ba ni a luyawa ma nike da musulunci ba iliyare ya waje da mini sifa ya da gujo wane ga gada suratul furqan ba da wani daga ne sai sifa ya ibadu rahmani jona ga wallazina yakubu wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama da guru ya sai ci guru ya sai ya ga sai ga ya wace ki kariya daga jo. zan da zuriya yi ba ga ya kula da yini da ji kirki wa janna da mutaqina imama ya wadi na tu bani misali sai daga a kishi to ta ji raki na da aka buka da ke warka da yi kan wani ne ji ba ga ya wani kawai sai ku kila kila mùsọ́jọ́ ẹgbẹ̀ ẹni wọn jíná kúnyà láàrín ìsáàrí ẹgbàgá bukata òjẹ́ ẹ̀kọ́ ya bá káwà wọlé lálẹ́sẹ̀ pàkó wáyé wà lẹ́jú lógúngun òdúró ìdílé mọ́kó ko rápò ìdílé mọ́kílá لما نوصل يقول لي لو نجينا ونجع لا ما لا عليك صح قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس الذي اكل حرام ما اكل متشابهات مشتبهات ما قلت اسمع ما دوك من عن جيا عشان ذاك شيء كان لنا وصل لنا مجا انا وصل لي كاتب بابتي جيتي هذا وين بدا يجي هذا يا wọ́n yẹn ní kìlá ayàdà yìí wọ́n ti kápò wọ́n ti kápò wọn gàrí ìjà àgbà òtà tẹ́tọ̀ ta. àmọ́ ọ̀gá ńlá ní kẹ̀lẹ́ lágùn bá ló ṣe rà ní títà yìí tí wọ́n àdí sínú wọ́n àdí ti bí òtí àdí bá ló ṣe àṣà òtútù ọ̀dọ̀ tó ń bá nínú. ó yà àmọ́ agbá ní wáyà ọ̀dọ̀ ìyá ló ewu kata bọ̀ lálẹ́ ti lè ṣe pàpọ̀ wọn lè wá ṣe ká lọ́kọ̀ tó kàn wá kàdà ọ̀nà sọ́dọ̀ ọ̀ ajé ẹ̀jẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àdéhùn ajé ẹ̀jẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sun ya fito a shawa ne ga min amfani a wannan suwa dago sai na kuma ga wanda zai kana kaku min nafsi wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sai ce Allahu ga suna jari ta yayin daga layin ne na annabi Adam alaihi salam to kike ayi ni wuce daga ba zai boye zuje ya zai boye zuje ta ku ya wajin ga Allah da suwa da ya zo wa tun da suwa daga da ya waji da suwa ga alu an kai ga alu sai yawa ga alu ya gwanin ga ga ya waji na ya da ne ce min mai ji bayani kili da ke jona a ga wa ba ga shi ko nan ga tare ne shi da ga jina to lọ́dá ẹ̀yìn lórí kòmìtì. a ti na ìdàgbé tó máa ṣe ṣe fún ni wọ́n á tàrí lè ṣe obìnrin ìdàgbé iná tó tù wọ́n rẹ̀ àtà ẹ̀yìn lórí fòótì bá ṣẹ́kà àtọ́ka lórí àkàn. ẹgbẹ́ náà dé ìdàgbà ṣe ṣe wọ́n wà ń làjà. ọ̀dọ̀ wọ́n lè ne. kada su wa ko kada su wa ko kada su wa yukura kada su wa yukura amma ga le gawe la ko la je ba ru fa su do ga ko la ido ba ke su le ga wa le wa kanu ma kanu ba ba le nga ta tu ji ji ko wa le nga ta ayo ni ji wa le nga ta to ji ati na pe ti ju ati na ga ju to mo le le nge wa ti ni ko da le ru futa ka wannan ijaba da wa ko abun ne wa ji damuwa sai ka ni wa le gawe la ta ji ga ji da wale wasa cikin wata mini wata da tafiya kawa da ta koda ta yi da da ba wani wace ga wani ko utata an yi wasa ji training biyo ko da da ne kani wuti kimalu ne da da kaje da ta yilu da ni relation wai ne ga ba gida da ta wuya approach lalle yi da biyu sai tunatu go ya ayati an khalaqa an khalaqa an khalaqa min zuwa azwaja an kana kada ku min anfusikum ma zuwaja ni takulu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ni aya ya ce ki jo waye waye ki ni ta ce sai ta yi ne ji ya yi ko ko ye je ta ce lobu ko ko ye je na suwe lobu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mu ta bo ye ganin da lobu da ku ta ce bu wa ma da ni sa sallan ga ma ra'ayta lil mutahaddida mithlika ka ni ne da je ne je wa ka go da je ba da ni ya ga ga mu wa ne da je gida abin da gudu amma da gudu ga ba buya inda ya da ya jama ta ba ya biyo da ya ku ba mun ya kai wa ku shi da ya jama da mu ba ya mu a ta la goyen nan amma ga ga wai wanda yi kiriki wata ga haji kiriki da yazo wájú rẹ̀ níbẹ̀ náà ba ga babun nama sai gangan da amma wai wani ne sai da gai wayan wace gine ga albasiru ne wace jikin fa kullu aibin kama kila yi ga fiye sakau wani da ga haji makami nan ga area to sai na haji a gazo da tsare haibu na da fata ne rasa na guso wazo wayi ni wace wayan manci yin yau jiki ko wate da sani kake dawo man bago ne ke daga jaji din wa da jaji taziya aga Allah kuma makabarta wa gami to ku da makabarta Allah ya riga da jaji bago wa da sani bane ka da min jibo ta ne ẹni pátá tẹ́lẹ̀ yẹn lẹ́yìn oúnjẹ ìwà dai da ko lẹ́yìn ìdájọ́ gẹ̀gẹ́rán àbúrò sí jìyàrí jìyàrí lẹ́yìn òun kàbí lùsán jìdára wọ́n zẹ̀rẹ̀ jìdára wọ́n máa kóbù jìdára ṣàgọ́fúnà kàdíyẹ wọ́n láti kóbù má sàkẹ́nà jìyà ne wẹ̀gbẹ̀ yẹn lẹ́yìn mu ga ki sai kara ne ki sai kara ne ji gaya bane kare ba wuna ne wala ki na ɗan gobe sa biya amene ba mai ne ba ne ga kara ni mu ne zin kara ni mu gbogbo yadda wuce a joji kawai na wale zai yau jiri da ke wu harin ga wani ajiye a abubuwa kula mata ne a koda ta gbogbo yadda wuce a joji na yanzu wani ajiye kula da ke sata wuce. ya wajen da sun na yi annabawa jo kaga da sai ka ga a da Adam alayhi salam ga wa kunna ya Adam ya Adam kun an ta zauki kan janna ya wa ne da Adam alayhi salam wai dai ni wai ne kaje ta ne kaje ta ina yi ne da Adam dai ni annabi Musa wa ya ga ne Musa ga inni uridu an uti aka yi da bin da ya taini ala an ta jira ne a tijadin fa in asmamta hakaran fa min indika ya danga ji fa wa wai ni ni da ji da ji amma da sharafi ganin ga ci sadarki na wata ji ji bayi wata bayi ya ta bai na nan ba ta wa magugu ya kuwa su gufa alama na musa salam ma ta gaji waje mai mai daji alku ne sai da yi ne sai musa salam dole ne hadisi da alaihi wasallam wato idan yi na ya yi wa nabi ya wa nabi kulli duka haka yi wa ne ne na da ni da ladi a kun ga da bukata ya shawo ko ya da lawo a jirun ta ke ce lade bai bukata shawa lu wani ka da wannan ara yi kun lawa za a cikin harami ne ne ga hu da dagu haramu waje lada waje lefiya aka na laifi a wuzurin ban kula da abu haramu waje laifi faka zalika idza wa za a til halali kana da waje da kula da da halin waje lada sai bakwai da ce ba da yayi ne mun wai mu ma ke lada ya balla kaida da usura no mun bi ha, na ja ke ne di ada na mun dula da ji mun dula da ba da ji da go go de ba ni ba de ya ni ìyẹ̀kọ́ náà dàbí káyí kò máa jẹ náà ṣe ìyàwó ńgá ìdì náà dájọ́ léèkì wà jọ àzáyé ètò ìzáyé fẹ́lẹ̀ ló kúlẹ̀ wáyé nínú ìwọ̀n náà àgàjẹ́dà wọ̀lá àtàkùtò ní ìmára pẹ̀tọ́ sí ìdí ìlà wọ́n lè ṣáàkà sábọ̀ máa fa ìfẹ́tù nílẹ̀ nìyí. Yẹ̀kí dákì ń làyí yẹ̀kí dákì bàjẹ́ aláàjì búlálà búlálà dẹ̀rí dẹ̀rí kára àwọn bẹ́ẹ̀? máa lúgbọ́ lẹ́nu ṣe bá yà á ní ìwọ̀n ẹ̀dí egbò kàwé kíké. puede ser, puede ne mira, mira. Só que Eh, daga haka in ba a zuke ba eh? e da goye ba da yi nije kyuke kyuke ha gaskiya sun karfi gaskiya kan wani za a ji daga ba don tuya za a ji ya zai kyuke na fage wuja

náà wọ́n lè tó kìlọ̀ kúta àti làgún ní alága ìgbóná lọ́wọ́ ìgbóná baka lọ́wọ́ tí ó báyìí báyìí àmọ́ aka táàbí lè ṣe bàbá ìgbàta àti gbogbo ìdá nínú gbogbo ìdá kan náà bọ́nà ẹ̀fọ́ náà láti àádì ìlùgbé ẹgbẹ́ táwọn táwọn wọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ìwé ẹ̀jẹ̀ lókàkì àlá ní ọ̀yà lokaci àádì ìlùgbé náà kíra fẹ́ kẹwọ́ ẹ̀jẹ̀ lóde lókàkì àlá ní ọ̀yà mọ́ láti àádì ìlùgbé àwọn táwọn wọ̀ ẹ̀jẹ̀ lóde ba àlá ní ọ̀yà mọ́ àlẹ́ ìfẹ́ àtọ́nà ngungu káyì nga ìtìṣà àdúmọ̀ bẹ̀rẹ̀ níbo wá yi ìṣirò ẹ̀jẹ̀ yìí mọ̀láyíkà jìbìrì lò ẹ̀jẹ̀ ba lọ́dà jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìdẹ̀rẹ̀ bá jù lokaci a bada ya yi shi lokaci a sadu ga zanu shi lokaci wala a wa da ne ya da ba ba ne sa san da rai aka na farje wajen han wajen za ka ne ana ki ji wa sai wa lokaci sai fara ga na magana ina a ba mai abdul zakir da ina ẹzùn mẹjọ ẹzùn jẹjọ ayé lè yóò ṣe àṣẹyẹ bá àdúrà ẹrẹ mẹjọ ayé wọn lẹbi ilẹ ẹkú lè rọgbẹ náà hábìlẹ náà ní àgọ àṣẹ ọdọ ìyá ti náà kúrẹ tààrí ní ọjà náà lè mú takínà ìlànà alima bàtí ní ìlànà tó nánú bàtí tá àbúrà ká ní àwọn òṣèlú àti àṣẹlẹm bá a bù fi wò kó sí one three seven six. a zama sai daga ajiyar da ba sai wuta sadakatun jariya sadaka ne kenan kuma ilimin ta kawai da ilimi na ji amfani na ko wa ladin salihin ya zo dogon da kirki na sai ba zuwa man caji wata su kwashi ba zuwa man ci ba ne ga ke laye da kije ji gurbani ke ba zuwa man ciwo yawo ni amfani ya wajo

tarbiya wace asba a rin sa sallan ma ji amfani da yi da ji kwaɗi yayi min amfani ya wajen sai ciwo ya waje za zagi na jiwa gaje ma wace asba ta na musulunci wani a da ta yi kayawai daga yanzu nonon alima musulmi da zai kita bulbul wasu da sunan mu za mu ma ji a cikin dafa kace halin banaki wani akawati zaka na harisu wannan wantare hadith yana na aisha ga ni sallallahu alaihi wasallam ga mani butili a bishe min al banati fa safara alaihi na kunna lahu hijaban min Allah dan dole na sai shiga masjid da kin zaki ji na wuta da tarbiya wuta aka ga mina wala wuta akwai ji ta bana sai kin da jiga ta yake yayin ta alfar kiyani ina amfani a wajen wadare cocu ya wajen takan gidi na jeji ne ga jajiri tun daga babban gi ɗakin na jada ta gwaya man jari ba da fiya ni jada idan nan wale ga wajen gidi takan gidi wani zuciya da ya kurji cocu rubu ya ce wutan gudu ba da fiya الإمام البخاري وذلك في البخاري كتاب الجنائز باب كل من مات له ولد فاكتسب بعد ما يجي يزعل إن ذاك جدك يجي يجي واجه عند جنا مشاكل جنا حديث يا أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال ما من الناس من مسلم يتفعل وثلاثة لن يبلغ الهنسة إلا أن كله الله الجنة بفضل رحمته إياه أعجى مسلم دبنا وعجى في راوتا أتعجى أجل وتقع فرجنا إلا فعلتك تقع تعجل أجل الجنة تقول رحمة سيتي بإذن الله فعلتك لأن يجب yawo mun amfani yawo yawo ko lafiya aka fa da daga zamu ji lafiya ne wannan na yawo yawo ji ji yawo ko lafiya da fa ga kai wani da zazin ba da kulfotin tutuɗe wani ga gafafa ne na gafafa fi jima'i wani ba'aki wa haɗe na biyu sun zasu lamfi ne fasa ne ga ga ya tiya ke ba ke na wake bayan zagi na jima'i kenan ko da ba wani a ne da sa sanar da ba ne ibn qayyim ya ga ga wa amal jima wal ba'a fa kana hadi fi akmalu hadi sai su ke ba da yin zaki ba wuya ne bi fa sallan gai ba wuna wajen ganin sai bonne wani ba ke garin zaki ne da ana nafa ya fa ya fa bi fiha nan wala lafiya ba wajen wata timu bihi lazza na mawaje le mo guni wa sururu nafsi kuma iza faye gba ya fili bihi makasi ala ji ojo ali aji ha de ne la gumi fa ina lima to ko ne ba ke da ne ba ojo ati afili da la afili da la ta shi ya makasir wa na fiya na gai makasir ya san shi ne ma fari fazin da su ko ko shi ce wata wajen da rashin yanzu an yi yanzu ba wata yana sai aka da jami'a ko da wamin nau'i da za ka taka mu da unda a da shika zama ba ku da ila ma da al'ada har da lokaci na ba an yi a sai aka wajen jami'a da ka kula sai ya ka ga ba an yi gasa ga gole ne ba shi ikra bil ma'il da biya zurnu ce ba su wa ta kanu bi jumlatil badal kiti yayin nuwa nan ga ga da kina ka zauki kiyawa ki da abu wọ́n kwallo kike wuce ruwan mai yi ne ta ki kaza ilwaturi ruwan sha'awa sai wuce wa wale lu lazati da mawa biyu wa tamattu bi ni'ma dan da yazo wa mai nime to kiga da haka banu daga wa fudu Allah hafi zai ji mai zagaga da mini ne jona ya rauna ana jum'ana jima'a eh ne ba da yin zagi min hada faru yuzu wanda mini ne je yau to ko haka fara malaka wa zai da kai to jin doki bula maru ji ji ni mula hudu ta da haka wani ta ta amfani da wani wasu na donore a sahabi a cikin sallallahu alaihi wasallam shi ibnu mas'ud waya dan idan law lam yabqa Togo wuje dole ke ni yi rayuwa uwa sai koyi na habattu an ya kuna yi titin kan laila imra mu abba wuna a ya she ko to yi dai nan sai ni a garau hana Allah a sai bana wuye na bana wuya da wuya sai ke kana da la ki gani hakan na. ina Abi Shaiba lala asalin mai gawa da littafi ne da a gawa da mai tunani a sai jama'a mun da mai tunani sai shi na da ne níbi àǹfààní ẹ̀yàwó tí wọ́n lágbọ̀n sáyà a gbòtọ́ ẹ̀sìn a gbégbà ṣẹ́ a à káàrùwà jẹ láàájẹ́ káṣì gba orúgbòjọ ta lè máa ṣẹ́ làkú pé kí ìlà ìrẹ́lẹ́ ní lókọ̀ àtẹ́jẹ́ láwọn ẹgbẹ́ mú lẹ́gbọ́n lọ́gbọ́n tó gẹ́rẹ́ ṣàwà gáà gẹ́gẹ́ àzà àbùkárù jẹ́ gbogbo yìí yẹn kọ̀dá lùpá wọ́n ẹ̀dẹ́gbò yíkíyà bẹ̀rẹ̀bì fẹ̀lẹ́sì bẹ̀rẹ̀bì náà fèdí wọ́n ẹ̀dẹ́gbò yíkíyà ẹni ẹ̀dẹ́gbò yíkíyà lẹ́yìn máa a láàwúdì máa ń fújá bù an abi muslim al-khawlani to dalili ya ina ta ji da shi to ya ga wanda mai juyi kujiji ga ya ma tana khawlani ya yi zaki ya khawlani ji zan wuju ni sa ku wa ayama ku in zage je jaya wa da jaya da la ya wani ba a ji so da ji mana ji wa ne ji wa ya bayin naza bayin naza sai ko da shawa da ga gaza amrun alimu fa idu lawu unda da gaji a shirin jiya lamar ya sha wannan wa'anda wurin mai kewo an na wule salimun azin udu zane shawa da ga gaza nan kawai kai daga gari wai don godiya wai laje ki kaji lamar ya laje gari wai laje amma wa ɗaya ganna sai wa ta sokul hamamaki da ibn azumi ban da razatul wujidina ya al'allamatu wa haqqi ابن القيم قالوا سيد مثل ابناء يعمل بن سليم في الاثنين من ناحيه ولاد النبي ya ji suna yin sallallahu alaihi wasallam muyo da ba da ba wa yin ma da na je wa da sayar jami'u sai yin yana albani bari su da 1151 da kan ya hadisi 685 6807 hadisi yana na Aisha a yi sallallahu alaihi wasallam ga yi kawo ya waje sunnan muyo faman lam ya'mal bi fa ban dole da mina wa wata zawaje mai da ne ki da mai da sai ni mukasirun bi umul umam mu kiyama. ẹgbọ́n lè kúndé ẹgbọ́n lè kúndé ẹ̀yà lójà nípa nípa nìkí àná. ìyàwó jí lọ́gbọ̀n tó táyì nípa ìdẹ̀rẹ̀ bàtẹ́ dìgì nìyí lọ. wọ́n tó ne tun amir kuma na jita wala kuma lojin babon babo ajiya ali wutan babon nan alayi ba ma wutan ba soja tire wa doshi wani ya dangi shi bali a aga a ce waje wani bani a ci ajiye ba da yin babon babo ya ji dangi ani sai da ga ja da ne ba wa ne zan ba ba aka da da lawa ba wa ne zan ba bai bai abin da kaza ne jini kani sai kina ma daga ya wannan nan ki ki da zo le ne mu wuji fala tani zan ba ga ja ma ke da sauni ba ta ki mu amma ga ne je ce ku je liba wannan wannan ba ka ma ki agusa yi wa ne ga ce shi na jami masu da ya ci da amma ke ta mini ya wore ba ne ga wai protect da ke luwa kuma ne protect da ke kutuwa ta yi shetan luwa kutuwa ta yi shetan da mai da zalu ya ci ku sai yi ko so ke doro ne da ko nga ji fu da nga ji den babu ma nga ji la la ri dan ko lo se bo ji le nga ji o de kata nyu le re ta se wa le ne pa ta ku to wa ne je ga lu ki dan hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu da ali sallallahu alaihi wa sallam ya shabab ya ya ba da go hadith ne ne to ba ba ndo ne sha hadith ne ba wai sai ba mani da ta nuku mul ba ta fa ya tazawwa da do na je ko mine gon wujiya o kai na gobe ne ba fa sai ba a ji ne no wa za nan wa akwai ne farji ko الهدى ومشي هو عن فهم الهدى فمن لم يستطيع فعليه بصوم فإنه له وجاء فعندي يقول وجاء تعالى أنا ونزجيه ونزجيه ونزجيه wọ́n ikọ̀ ni máa gàá bẹ́nu jíkọ́ òdíje kẹ́gbẹ́nà ọ̀gá ṣe bó tèrè lẹ́yìn kọ́ iná wà jẹ́ owó wà jẹ́ owó ní ọ̀gá yàtàdé kí ní wà jẹ́ owó ní ọ̀gá pàrí nínú àmápàtẹ́ ìgbòhùn ṣàrẹ́dẹ́gbòrò ìṣàlá ibn qudama al-maqdisi wanda littafi ne ga muktasar min ajil na nan ga wali ne ka kamsa fawaid ya wani da amfani gusu ni alwala da yake so ne ya wata zai daki da ya zo kashi wa kasu shawa wanda ala shawa be ima na bukata shawa ga daga waje ne zage da ma ka gobe bi sholo fe da bukata wata jibiru manzil ko da mu suke control yin yusu we yuda ba ne zage wa kata wanda kashi wa gado tasu wa kata ki we ni ki wa ya saji ya seki wa te burjin mu ya wa yi ki ji fata ke kilo ke ke no ya wallo na a shan wa tun da wani wa ce lo kayi nan baka salatul ashira mina amfani ya waya zuje dan juro ku kaje ne haka haka ga hani ko mu ja mujahadatu nafsi bil qiyam bihinna sai da ma take ke ji kokari je no a sai ji wa sai da tuna wa da ne dai ga ne dai ina wa cin gaba daga daga na ja ba sai da hannu su go ku amma ga na ida yadi na su go ba le ga ba ngale su

kuma advice buwa ya zuzu kotu ba inda wala malga je da a ti wani ka da ya a ga wanda ya support ya zuzu duka ya kotu bai bani da wanda wani ba ne ba a ga mini ya juji kiyo juge ku ku ba mu juji kiyo da amma ga kotu ba sun ga ije wai wajen bukatar da jajo taimako taimako na ga hannun ya ga ke da amma ji bukatar da taimako na bude fore tun wai fayu yin yi tiyu da sauni da shi zami zami ga wajen asalu ya wato ga a kimo da ẹjìnlẹ̀ àwọn náà ya láti yá gbọ́rọ̀ lè sì ní tó ti ná ẹjìnlẹ̀ gákì àgbẹ̀ àkúdà ẹ̀mí ẹ̀mú òjì ẹ̀mí ẹ̀mú òjì lágbàlá jùlọ káàdì náà ń gbóhùn jìlú yà bàbá wa ẹ̀gá àtẹ́jì fowó tán ẹ̀gá àtẹ́wò sai ya ke da shaki na gina ke da shiki to ke ji rayuwa da ya bai ko daga rayuwa ba da yi ke da bukatar dubbe duwa shawara da ya gando ci da duwi yanda ci ji faruwa yau nan goyon da bukatar shawara yan nan shawara yan nan yi shawara yan gogu shawara yan yayu shawara yan gwazumu shawara yan babu bele da ta gane na in ko su ba da sai wai jin na da free hannawa da shawara yan zame shi na kuna haka a mini masiba ne me ke magana ndo ya sai na umar bi Allah wa wa ga ju ne ga haffa ne ga yawa haffa shi ne ya ni sa san da mu in yi wayo sai ji biyayya yi sai ji kaza sai ji kaza o mu la kuroji wa ga da ci da ne mu la ji wa ga da ni sai ba ko nan ga ji yau kila ba ci da bai ju ke bai ni bu lafiya ga ko tu ba da ta wai na yi a shawale ga yanda je isa zan je karau ya ba ji mai ne ne ke ja ki na kan da to zan ce ne ka ta jin ga jin da jin da zo ko ce yuya jin da sai jiza kuna haka e ko go zai wayi ni zai miye yi miji ke da sani ke ki biyayya ya ke ja sallama wa da to jiya jin bagaji wa jira to jiya zan bagaji kai zawon ma da sani ko sai gaji ajin ajalin ba ba mutu janaiza lo taziyaji ko aja aleri ba zo eze lo yawo eze ji yawo da sani ba ta wale ya zaga na tafiya kirki ko ya kawo lo kurarwa amma ba ta wajen na wajen yawa ke aji ko aku da kotu wajen je wajen ya to nini ya amfani yawo lóòjé kí n wa náà àti so tó tèyí ní ẹgbọ́n ní wá kí ẹ̀ ṣìṣì káàmì tí ó tó gbọ́jì ti gama la imam al-bukhari la sahih al-bukhari kitabun nikahi ko babu sayyibati rakami hadisi 5079 al-imam muslim sai muslimu kitabu rida babu yanti babu nikahi biki babu ne ga gaggaran mutaji yazo jiyan tuya wannan rakami ne rakami ya fahimci ne guba da jina da sasha a rakamin khas ne yi rakami 56 جابر بن عبد الله وقفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصوة فتعجلت على بعير لي خطوط فلهكني راكب من خلفي فتناحص بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري تعدد ما أنت رأي من الإبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يؤذرك قلت كنت حديث اهلي بأرس قال ذكرا أو سيبا قلت بل سيب قال فهل جارية تلاعبك تلاعبك وتضايقك وتضايقك جاجر تيجي جنده وكذا يعني da Sai òtí fẹ́ jẹ́ dara kò yẹ wòye ṣé dàtà mi tún bàbà yóò ti dara kò yẹ wòye àwọn kò ti di jìgá báyìí wò dé jẹ́ àti àdéhùn fún àgbà àdéhùn kí láwọn jẹ́ a ra ọjà dùn nga àdéhùn òjì àwọn ka ji àdéhùn wọ́n ti àwọn jòrò ẹjẹ́ nsúdì òjì Ba kájí bazawura nga àdéhùn bazawura àdéhùn wọ́n ti jẹ́ nsúdì àwọn òjòjò bí òjòjò bí wọ́n yà ba zau bazawura àwọn wọ́n jẹ́ ti yà ma a wajen gaskiya ne a wajen ba kaje tsakmana ne su dino ko shi su a ni wa wasu ne wale ga mai bata wanda ni amfani ya waje yo amfani ne mai mutum da ga ku da wani da sharu da ya da kai mujallad ne ba ta jin da ya da 861 1866 ya kuma da ta'ala anna ismal imani ismu ko da da da ibn abbas ibn abbas an ibn abbas annahu kana li jilmani ibn abbas haka yuji ga man arada minkum alba'ata zawajna wa zando ne da wadun ga wajen ne ba da ganga wajen la yazni minkum zani la zani nul iman zando ne ga da tinda min ne ba da sai ga imani gojuyi فإن شاء يرد ورد وابا تسنى وعلوش نوع العجن وإن شاء يمنع منا وابا تسنى وعلجان وعلجان تو أبن غابالو بابوجي أو يجي بابا مولاجي ويأو umeji kore ya zando ba da dai shi to ina ga waji a ga waji ko da ba bai ba bai da ji mutum ga ga mutum ya yawo lafa na ka wani ne ina ne ayo ba ba nu ga ba to wata dai ya no aje yi Allah wa harka da yino a kula ja sai ko nin go ga al'ada mu k'a kai da so su ne ba ki kai da mu mu ka su ga adamu ba ba ga waya wani kin wa wayawa to da cewa da harka kace wayawa ga wai wa wanda ake da zama cikin wawa dole dole ga kuma ci abu ya ya waya mi je da wayo to wau ma je da zama cikin wu da hali na zama cikin da wa da ubani la su ba duk wala ke tudoki a fi da zuga ji ti bata ti ti da ubo mu ta gona sai kaga da ga ya waya ke ya ya ne ga ya wa fa ne ga gine ya ka ji da ne ya juya ni ẹjìn ìlàjì mẹga ajé ajé ní bàbá ìjìnà àdúgbò na ti láàjẹ níbẹ gẹrẹ ní ẹbà tí bàjì na ti agájá ha ní nọba ìjìnà tí wọn wájú ìlàjì na ńgbà tọlá kó gádọ níka kìí tọlá kó a ìmọ ayé tọlá kó nga ìdájí kàṣẹ wà àti ìdá òmẹgá ìlú nga ìdájí náà ìdá ìdí tó ìdá ìmọ̀dùkú ní ìdí akáṣì bẹẹ ya wuce wato bagin nan kun ga ke ba da ke zagin ne kami a ajiya wannan ne kin ci dauka shi wuce shi ci da bagin nan magabe da ajin ajin ne jin na cikin wuya ce o ne da kanzu na jin ajin ne ba zami bagin ne ga da shi kashi ajin da dole ne da jifa ta shuba ta don gura ga sinin ba wanda bugan wanda bukata ya yawa ba fa wanda ga wajibi na kiwai kwa ni ayu ne aje da zan da shi da wariya magole ko na ga fa ya wani je a ce official ne kula da haka wani bai kai wuce na kula da ofaniya sai ko ba ba sai ko ba sai ji ga ne ayya wace ne ayya wula jiki a wula ji wa ofaniya na ga urufu ne marufu kin ba wannan to da ma da wa har ku ne wa ji waya kida sai da mai gaja wannan da ga ga wuce kida kida ji ga ji o ga waya ji ala wa ji ya wa ji an kuye lumaji yes sai duda dukiya wajen fara lamurin jore amur abdulmin misali zai tafi nuka a ce ga kalibiyar fulafina suke tamur bai da zauje ina ke ji ɗaya àlùfẹ́ lòdì fún bá di yẹn àjìhà ẹgbẹ́ lè jà ajá ajá àfẹ́ lè jà àwùkú ni wọ́n máa a jà àwùkú ni àfẹ́ tí wúyà wò pẹ̀lú ìṣọ́ ayé owó tó. tó báyìí ní mẹ́tẹ́ ìyàwó yìí ti bẹ̀rẹ̀ ní gbòǹgbòdó á ní. kí ìsìnkú ẹ̀ bá wa ń yọ. ila ta sai ci da su shi da alkari ya gan kaka zanwar su shi abu fama jawo kaka ba su mutu mun sanar shi sha barka sai sha barka na da rayuwa da bako ba ne ba ni ne sai shi ne sai ba ni kirkiyo ne da kiyo ko da sina ya ji mu ta yi kan lake da shi na kuna amma da shi bayin nan wa yayin kashi wa ki mu bi na ku wa yi ya ja ko ka wọ́n ṣe ká àtọ́ wà alálìmọ̀ àti ìjà tó sí máa ìzá tọ̀yìntà wọ́n ajé wa tí ó ta yìí wọ́n wa ìdọ́tẹ̀ sẹ́ńtà wọ́n fẹ́ ká àwọn ìyàwó fún wọn ta tó níbùlé wọ́n tẹ̀wọ́n máa dúró tó tọmọ látà bí ìlà tìrìbẹ́tì wọ́n máa di ìjìnlẹ̀ ọmọ sẹ́ẹ̀dẹ̀ dẹ̀mú àmẹ́ta ṣíṣì. Wẹ̀tí ìwé jìnnà kò tẹ́lẹ̀ fún un tẹ́lẹ̀ jẹ kálábọ̀n ya ja mana amma yi wuce ka fanyi wuce fanya ya ce yau zagi da bukata ya Yau ne, ne ya ta ta mini ba ga mu ake san to ta ta je yi kike ji gori mini ba ga mu ake yi to ta ne ta ji na ki yayo ta ta yi mini ne je ga ko ne dole mini ba mu ake yi to ayi to fiti fu ni me ti awo yóò lé ọ̀gá tí lè wà léèké nàìjíríà nínú bá wọn àti èyí mẹ́tò ìdàkẹ́kẹ́ látàdé ìdàkẹ́kẹ́ lágídá wọn mẹ́tì ìdè ìwọ̀n náà àgúnlá àti àdèrè ń gbèsè àlọ́ ọ̀dún lọ́gàdọ̀ àwọn bùkátà nípa àtọ̀ níbi ìrẹ́kùn ìlà. wọ́n ti ẹni tó yà ti ẹni kékeré kìí ayé níwọ̀n yìí wadda aka kawai wadda kondo da jejo kuka ko jejo su kuyi kaba mana sai wa shi na ka dai waji wa shi ka dai waji kaji wa shi furuki dai waji wa shi jirzu yawa mutu gufi amma wa Allah ke da shi ba mai sha'an don mai shayi don mai nama ja ko mai rura gane da ba mai iyi, bayan da mai na mai gyara wa majiru ba yau mu dafa mu dafa ilayi eh to ji to ko eh da haka shara unga larabi miliki ne wani yau sai la sai la gungo ga kiwo guba koi guni yau da ko wai ce jin da dan gan gan gala gala bai da haji bai da kuma bai da ne rashi to da kan ne ba an ga ce ta na to ba ga jin gana gana mai ne da dari biyu ne ne da ne ya ba ni wai wa dubu da ja ne ka shi bishe da na mace na kare na wace kirki yayin ya ina ne ke ba bi na ko ce wa gwakin wa buratin dole ko da lafiya wajen yaro ku, wasu kunera uku ya kaji ya rabu ikan ika ika kizu ika kibo ki? ne naira ki wala da hadda wajen ba ta yana ugo naira mutum na in ta lagura wani bo wai ke ke nuni yawon ne wai zai gudu na baba baba ya gini na da gini ba Bukari kitabun babu arda insani ibnatahu aw ukhtahu ala ali alkhair baji ne ga gaba fa ko za ta ke za ki shuwo waji za ki ula ko wa wa su ne za ki lawo ta zaka zai zo da waji ne ko na zo da wa wasu, su ga wuna amma ke ji ya bane mutun da dai da ne da kan da hadisi 5122 الإمام النسائي سنن وكتاب النكاح باب عبد الرسول ابنته على من يرضى لك ya حديث 3245 ladi بدأت دقال واحد لابن عمر رضي الله عنه حديث عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعيمت متحفظة بنت عمر من ولاية بن حذافة فأهني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفى بالمدينة كاكنا حفصة وتجي دعونا دقال بيبو يبعين جاجة هنا يقول وليس نونا yin da guza fa saniya ka kuno da yadda zo na wajen da madina fa kala umar ibn khattab ibn amr ga a sai usman ibn affan to da ba sai na usman ibn affan fa radda alai hafa wujiga kun ga jo biwa fa le na ga eh, sai na usman na ga sa fi amri ya a sai na umaru sai biyu da ne biyu rafi da shi ne wace ne sai na usman ne rafi shi nan gaji yawa waje da yawa mai bin wani da sai na usman sai na usman sai shi da bane da afani mai ta ji ba ne wabe wau da ayo sai na usman wato ya ni je ko ta ji da da ji kiyo da ji shawara ya ne raje da na فقال ثم لقيت فلبثت ليالي ثم لقيني وتجي فرمتي غير سيدنا عثمان سيدنا قوم يومي فقال سيدنا عثمان فقال سيدنا عثمان قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا ويلقى وجه بكاته وجه وبالي يبقى فقال عمر قال عمر سيدنا عمر قال فلقيت أبا بكر الصديق ذكي لبا سيدنا بكر فقلت وتعالى إن شئت زوجتك حفة بنت عمر قلنا أبا ويجوني حفة يجون سيدنا عمر من عجل fafa mata abu baka sai na baka je kusur kuma ga eh a ce ga wani da shawara wani kusur falai mai zai da ya ce sai na mu sai na baka rika zanto ba wa kun da azidu alai min ni ala usman sai ka wuce wata ya nina sai na baka rigina wuce wanga sai nina sai na usman ne ga na baka wata mana daga sai mu mu ko je ga wai la ga kirki dia wa ku ko ga ga wa ga a umarci la lokacin da umarci ga ngandora kada jinsu na yali suna khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa an katu hadiyahu ko su ji wanda ke sa sallam sai dai wa hafa to su sa sallam kada ke ne abubakar sai na baka sai gun wani sai na baka nan la laka wajadta alayya me ne ke ne faga ne ga wuce sai to ko ki na ba tare ka kuna ga na na قلت نعم ga wani قال يمنعني إليك فيما ردت علي إلا أني كنت إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها إلا وسيا وجندور أنا وسيا قال عليه صلى الله عليه وسلم بعد يوم وعصب ويلي فلما كنت شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قصر يا عليه الصلاة والسلام يا ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرتها كان عليه الصلاة والسلام جيشنا وجهه وجهه أشوى عليه جميل هنا عديد في الباك وعديد في نونا إذا غير وإني تبوك هذا باتا كان عيي يوسف تبوك نولا دي فوق الشورى وزني بيرتو أتنا قولي وي أتنا أتنا amma wasu na ce lakin sanu a firi so biyu biyu gudun lamuri lamar shiga lai ba to ina ga ke bene da ba gido to sai le kaza le la kirki in ba wasu ga to kan ga wa da da bai hmm, ga ya eh, eh, eh, ga ne a a da sun ka yi da Tun wani amma ba sai kai da ne ke go koye kai ne da duk saran ke ba zan ce da ya gozi ne da lalace bai mun sai shi goyi fa alima wal al-bukhari na sai bukhari kitabun nikahi babu ne ga babu audi marati nafsa ala rajul salih babu ne ga ga yin zaki to propose da ba yi kirkin ne to wani hadisa a nasu gudun malikin wajen ake muratu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da alaihi nafsaha bin zaki da shi ba alaihi sallallahu alaihi wasallam don shiga a nafi قالت يا رسول الله إذا كنت يا سيدي أنك بي هذا أنه بكاته فقالت فقالت بنت أنس ما قل حياءها إذا كنت جبت أنك نوت أبدا عنه وذلك إذا جوا أنه كان إذا جوا بعد يوسف Mun ji a sai bishara ko, da ba ba yi ojiki ba da wasu riga ne wa wuce cikin kawai maje fito a mafi kenan fa ta kasu mala ta kama fahimta wasa wata wasa wata kala iya khairun minki hadatsu dan da yakin zagin shi da alheri gawaye رجبت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه فعرضت عليه نفسها عند وجهه يقول وجهه قال لي لكن كنا قالوا تيوم واحد ابن حجر فضل البارو فولوم 1989 وقال قال ابن المنير في الحاشية من صلاة البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة روايبته استنبط من الحديث ما لا خصوصية في هو جواز هذه المرات نسأل الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك وإذا رجب فيها تزوجها بشروطه shigar da gana in za ki ga gawar wafu in za ki ga in tane da ya ko ya وامرأة مؤمنة هي وعبتنا قال النبي إن أراد النبي أن تشاء خالصة لك من دوني المؤمنين من يخاف يعني صلى الله الإمام البخاري يمكن بعد قابل الرسل إرادي وقبادي وطوي يجيو ويونغي وعوي هذا لا وهذا ما بك شروط لجي موتا فرعني ولي أدبو شهدو أدبو صداك أدبو بيلي كني بيلا بيها مكافي غير ذلك mini yana mini su sai ba girke ungo ka umuri amana gaba da sai da tuna ga qalat ihdahuma ya bati sajiru ki sajiru ne kala wani sajir talqawi alani ya wa babayni wa ga to ga babaji ya wa babayni wa ga babaji na wudi kiyo wa babaji na wa ga to gundo tuya wai wulaji kyau sai wulaji luri inna khaira man yastaja al qawil amin da ne ja al khairi ganin ga idan no fa bani buka mu jamana mini su sai ba yake kyau buka mu jamana bani ka mu buka wa mu jamana amana go na duga ga cin zagi na bina ko ki sai ka sho ka da ji na fito ganna to mini sifayen gaba yi sai lamba tunanin gai na wani tunanin a dalili sai bane ga baki na gai ya rabbi ya rabbi ko masamu haramun ko madbatu haramun ko guziya yi haram fa'an na yi ta jabula sai ga cikin gai ya hote ci ya hote ci haramun wai jo haramun wai ko haramun hapa haramun wai kyau sai ta shagwa dun wani na malayi ne ya ɗin yin fadiri aja sai ka yi ba jigan sai ta to lafiya sai ta oda lafiya sai ta ojojo fi lafiya to ka ce wa da iyayi sai bane ya ji hakuri waje madai ma ji hakuri ganin ya ba bayan sai bàbá yìí lẹ́dẹ́ ní ìsìnkú ẹ̀ bàbá yìí kiri tí ó ń wí ìlànà ẹ̀jẹ̀ tó wani zane ji tausayi na ya bada a nabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kunu fili na jahili a nabi sallallahu malu sai da tiya jama'i ya yuji sai zano ji a salati ko zira ni salati kaga da sallah ya kharaja ta Allah ya na waja ta ji abun da ya rata yana na shani daga ba su da tausayi yayi tí ó láti ilé ẹgbẹ́ tọ̀sẹ̀ ilé tẹ̀lé oyin alọ́ òun ìjẹun ẹ́ ó sosai tọ̀sẹ̀ yín wà wọ́n sosai náà kú dán wọ́n tẹ tọ̀sẹ̀ yín wà wọ́n ẹ̀ fọ́gùn wọ́n wà wọ́n ẹ̀ tígí wọ́n wà wọ́n tẹ́ fọ́gùn mọ̀ wọ́n wọ́n lágùn wọ́n tọ̀sẹ̀ yóò wọ́n tẹ́ bàdá wọ́n sáré wọ́n sàgẹ̀dẹ̀ wọ́n sàgẹ̀dẹ̀ wà lẹ́la méjì tọ̀sẹ̀ yà gbogbo ẹrù lè tọ̀sẹ̀ yà yà ni gbogbo tó ti lọ wọ́n lọ fún wọ́n

ministan yana kirki wajen tori zana keke ke responsibility wani amma ba gina ciki waya kujera rila ya ba bube lori solin ne kawai sai wo baba wa yawo sai wo ne wa yawo dan ji ce kaza kama don waji waji sai ne decide wani jawo bai ta tana so ga da haka ya dun yanzu to dai zanne wudun wuya ta hamul masuliya wo ce sabi ce sami da wani ya a wuya kirin na wuya sai bane ga da ga ga daga su so e bo sa da haji so a ku ka bo da wani da malaki ne to da ba jin ta in e da da kan ni sallallahu alaihi wasallam ga ya ta ta ta ci wanda in da jin ta ci wa sa umaje amma wai maja lamin min jira alaiga da ba yi da sai jin ce ce ce ya ne ce da jin ga bi ko yin ce kan alaiga mun da ran ga ne bi sai ji wuce gere amma mun da mai ya ne diga ta zama jin wadu da lolu da sai ni mukasirin dukun mutum mu yau mu kiyama sai ga ce wanda ne bi sai mai ko alwadu da alwadu da zane biya wa mai waya mai majina da bana da kuma yin yanu da alfarfa alkiyani ministan bayan da ba ji wani zane ji katunan fadawa jahili ya tole ko yi zane in ma wuyi da ko wuce da kwaye kato o mai gina sai kwalle yin zaki da bakaro da abin da zaki mai complain wallahi wayo ko sai ba wuce katu gini sai da wabe da na na sade abuja ne hadin na bi tawali rabbi allah wa ani wuce ga kamilu ibn zayyad ngai fas anima akulu laka ina mai gabi da hannun wuta da ce annasu salasa ba an yi kafa mutane alimun rabbani man Ko? wa mutane muna la sabili na jaki gani da zane ke ji katon ki ta koyi wulu ga wani ne da da wuti kuma ne ta fi shi zuwa Ahmadu wa wa wa ne ke ne general publicity na gawa lo makanta ne wore da irin ne ji a tsaza wa kulli na yi ne lo ma kulli ridi masu ban dole da ga fani so ko yau magone ga ke ke mutu da gogo ga ga wa wa ga ga wa wa ba ga da wa da irin ne mu? mini ti bala bayi ti kini ngoyo ye zaji je wano to budi tata wuje ndo ti mini kura rubu fitio amma wai da wata hun sun mata kuranu ba kila ko da da madaji inda da ba da islamiya ne ba za ta sun ju ba kuranu huwe wa je wuri don adala sai ne ke makanta to ga a gaskiya mu je ga insha Allah mu ya tun bani malamin yudiya ne aka ja mu malam malam sai malam sai su yi mun ya ta a tiloni da bago da kika tu ga ji katun ka ta lamari ga aji ya ke wa duka ake fita ta waya wa ke soja wa ke tutuwa wa ke ba wa ke yinya wa ke gija wa ke makwabci wata sai zaga ne bai jace wata shi wata ke da sai sai police ne da ne lesoci sai bane wa ji zane kwata gidon da jahilci وليس لجاهل في الناس معنى ولو ملك الشراف له تعتى جاهل إذا فان جورة تعتيها لقلبها جاهل يعني ya yi amfani dole ta tana alita yiwa ya rubo da yin lagiji sai ko su da yansu fatu na gidan zaba halitta ne ya wani kuma da sana'a ya jana wuno ba shi da su mata bai kai da kiri yan lagi wa a ji

ji shi wannan bulaje ba kira ke ke mai nan guda kirkiya da wata ba jin da ga wai wai ni ki ci fa ga jin goyi wa wannan ne na da ki fa mafarin da joji adini al-imam al-bukhari da sai bukhari kitabun nikahi babul atifai fi din rakami hadith 5090 hadisa abi hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga to kawul mar'a arba ya ce zagiya wai fa kuna limani ya fa tuki yugo wai zaki ba an gije jiyawo wai zaki ya boye gunyo ya jiyawo ya boye duki ibo wani asadi ya boye dangi ibo wani jama'a ya ya zanu cime boye ajini ibo wani ne labari a gidu ya ibo sai ne ya ya jina zanu ce bo zanu ce bo ya sa zanu ce bo kaza zanu ce bo kaza amma wa ga ga wace ya kirki da zaki ji akwa sai zaki na ji ajini na ta ribar ya ko bọ́lá bọ̀ tó wà jíjẹ́ àwọn wà jìyà ẹgbẹ́ máa ká jìkànnà kò máa jí lálàtọ̀ màtí ìdílé náà tẹ̀lé ẹ̀jẹ̀ ìdí onígbò tí yi gbọ́ gájú inú gbúra ní ìmọ̀ wá fani àmọ́ ayé yóò bá ní wọn àtàkùn nígbà ìgbàdégbè ṣètò alókè fi èso lókè yóò sáré ṣètàn yóò ń ràjí lẹ́dọ̀ tó rẹ̀ bàá yi ọ̀nà nígbà ìdùn kẹ́yìn rẹ̀ ràjí ló ṣe ló ṣe gbòmí tọ́. sípàǹdà yìí kéèkì òfin lẹ́nu túbọ̀ kafali hatu kani ta to hatu za ta yi gaibi kuma hatu zalla in za gina da kirki nan kani ta kin wallahi mu tuta shi wallahi mu tuta shi wallahi mu biye yayin hatu za ta yi gaibi da mala sala da yan kwaci da hatu zalla yan kwaci da kwaci mana wani ne ta gogo bani ba da yana gushi shi kun ga dike yau to to kun ga sai lami tuba mun ta biya gidi a kun ga gawa ne to lori mene ta ban zaji ba mene ta ban zaji kirki òfin ògò mutunci ń fa wanda duke ya bẹ ní zagin shishi òfin ku duke ya lu ya wuce kirkiya ní zagin shishi òfin ti ke wo èyí ti nẹ bá gẹ́gẹ́ láyò náà òfin ti èyí ti nẹ gá ẹsẹ̀ fún gá ọ̀fà náà ti lù jẹlẹ tí ìlú yàrá yín ìmẹ́jẹ su ni tó ti wọ̀ láti tìrì fún gẹ́gẹ́ ẹ̀jẹ̀ bá nẹ́mọ́ni nínú ọ̀la ọ̀la ìdìbò ní tìrì fún tó ti wá dẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá nẹ́mọ́ni láti jáde dẹ́kà mọ̀gbùnú rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìdáwọ̀n ìsíkà wọ̀lá àtẹ̀wòsótó mini pípa ń dàjí kíríkì ó ìdàjí lè wọ́n ọmọ ẹ̀wọ̀ ó náà wọ́n èkù yíwù tó mẹ́kù yẹ́wò ìmọ̀ èké náà àmọ́ wá kìí dúdú dín ìdàjí náà méjì alẹ́ àwá ìgbà àmà àti wọn àdáwọn títí wọ́n méjì náà ẹ ọmọ náà ti àwá náà ọmọ náà rẹ àwọn ìyá ń gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ èdè tó ilé ìnáwó ẹ méjì káṣí wọ́n á tún mú al-imam an-nasai na da sunan ba kitabun babu karahi yake tazwiji lafi babu ne ga zama karu wani wajen wajen mari zanen ya fi wani majana wani mutum sirti tabbata kana hadisi 3242 3224 al-imam abu dawud kitabu nikahi babu na ya tazwiji man lam yalid man daga riwayar zuwa kurra amma ka yi duniyar sani kalan gaja a جاء رجل زباجلة به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء إني أعطيت امرأة ذات حبل ومصلي وجاي زاجلة وجاي متأي وجاي تأي دقاي لكم وتأي أجار مجهول إلا أنها لا تلد أمام المجاعة تزوج الله نعم نعم فنهى والدي كان يقول جاء وما ثم أتاه ثانية بعد وجه دا وجه دا جون غير وجه صاري عليه هو ولا وجه anabi ke fana wa anabi yi yukan sun mata wa sayi kaza wuce ke da wuce da ki fana wa anabi ke yukan da anabi zaji wa wama fakarin wata zan wajil waluda alwaluda alwalu ya gaji ya jin zaki jawa da je maki ya mai wa a mai waya na sai ne mukatirun bikum sai fana da ku dai na nuna alfahari ko alfiyar kada albani sai suna ji dawo da za a fi sun yi fulmatin 36 ga hasanun fahim ta yawa da wani dogon zaki ne wani kema mutu a dada da shi ke baki wawu na kai so so ya buwe baki da yin zaki wanda ya zo yau da yau tarifu na jala ya kani mai concept ke ne ga alhubu ko na in zo ku sarar mu ga ci ga ya zo waje wato ya zo waje wato ba ki ba kan nan ga na ki ana wulu je ni wulu sana ci gani ya bo do lo da bau sana ci gani ya ne ku ne ku o do ga ne ku ya ben do no wa ne do do do do ko le tari na jaya tu bona ndo amma ke lo ta ni na ele ne ba ke mu ci sama tun ko yi tama ko da ko fa salamu ne ti da ce fa. fọ́mọ̀ onígbà ṣe ṣe jẹ́ àpọ́ìntìmẹ̀tì gẹ́gẹ́ fẹ́ ìta wàṣẹ ní lóòlé tẹ́mìnà yorùbá ni wà ẹ̀họ́ ya pẹ̀lú àlejò ègbògan wà á yẹ tòun lé yìí pẹ̀lá wọ́n tẹ́mìnà wọ̀ ẹ̀tún lẹ́dá wọ́n tọ́jú lọ́wọ́ ẹ̀tún lẹ́rẹ̀ kájú wọ́n ti ti tilẹ̀ lẹ́sìn ọdúnkú wọ́n yi ti èdè yìí sọ̀mọ̀ ẹ̀sán náà wọ́n yí mọ́ dáadé bí màálá wọ́n tún lẹ́nu wọ́n á sàtúwèé wọ́n mọ́ tẹ̀lé náà wọ́n á jẹ̀ bai da abin da ba a da yake wani wajen hannun ya karatu in ga wajen ga cewa wani ga wasu wajen zo kan da ke wajen wani yau yau sani ya gwada su daga na bari da ga su kan da ma da ganga sosai wa da ga da ma wajen wuya da mu da ake sai zo har da ka kula da ni ne wasu matsanani yawon ya cewa ba na gaya kuma kai alhubba ga guba a na ji amfani na amadu na amfani na je na gina amadi na hannu kashi alhubbu masu ko wuje principal active na jigai a rakari yanayi ga alhubbu na ungun love gan shi masu ko shi da sunan na gode ni sanata mai ga love na wasu ji alamai riri wani ina ci mai gano bu ne na jime ke ciwu na dabo ina jime ciwu na dabo ke nuna wa jido ga yi zagi na sanar dabo ke nuna ke jido ga yi zagi na sanar dabo ba ce da jisu kutu bayan da yilu yau in sha Allah ka kuɗi da daji bayani ne ke ke ji lobu ji musu jiro bayan ne ba ta yi ya ga ku bayan da yau zani ta ba ka kama yi Mini tun sayin zagi kirkiyo, in zagi otu je to ya bawu, kada sai baka ga ne zagi ya ga alama to sai wanda ne da yin wa wani al-Imam al-Bukhari da Muslim Allah ya diga ni ta sallallahu alaihi khairu insan da kibne ibn nisa quraish din zagi ne ga alkhairi ga tura ku na ga da jiyo a hanawa ala waladi aja ce aja ce la ya ta ji fi kugari ka kuma jaye bugun gina wa ra'awa ala zaujin ala zaujin fi zaci yaji amma da sai kula da yabe kan dundu aja aja sai le ban kin da la ko yi zanu wo da la ko la ko sai ko yi wa da kiyan wa gun guya ya tuna ba ja ni sai hmm, ya lugu ga ne ga ji da shi ka ne wani shi ya lugu ju ga ni don afa nje ga kan ya gado ta ba in zuwa ni ta zuji eh wo ji wo don ga shi ba ba su ji barazana da bolu ga milani ne ta zuji shi ba da ko ne a ra'abu kawai suna jibe da nani kuma ba ne ba ne shishi ta ba da tuba ta tun yi rebe da ake tuba tun da ake tuba shishi ta ba shan ta tun guba agu tun shan ta tun guni agu tun shan kaji ta tun guwa da lóye lóye àlàámú yìí ni wọ́n wọ́n ti tòfin wíkì yà wà àmì ẹ̀dá ní ilé ẹ̀sìn ní àgbẹ̀ bá láti wẹ̀ fàlẹ́ ìgbọ́n ní kíríkì á ní ìwòye mini tí fẹ́ ní kíríkì ó wò tó láyé ìwé fi wòye yi ẹni ìyá àjẹmálù dáhùn nìfìlú bẹ́ẹ̀ pàtíláńdé mú ìwé pàtíláńdé ta ìkúlù ká tó tó tó ìfìlà áàdì láti tó tó ìkúlù láti tó tó ìfìlà áàdì wani kulle fa to sai filaudi sun dole na tiya cikin gonan filaudi la sun totun ya fi fiɗe fadin da bawa daga najeriya ba la yau mun ina eh, ma ga aje la ne fadin da bawa zan ta da ganga wai wusho wa ma ke lowa ne kudin faridi ne na abdurrabi wa badi ne ya ji akbaru misali labarin da gido ne wa ko misali yayin ne ji ka ka ka kai to zai ji soyayya wa to zai ji soyayya ka a cikin ko ngowa waji eji gawa wawa hadisi nuku bigi na hadisi ngowa ya waji eji gawa wawa wazu su ngowa ya wayi eji gawa ya wawa ngowa ya waji ya hatu ngowa ya kaji ya kai subli munawa ne ga laila ne to aji wo laila ne ya wazo jo do wa da ba a to fani ko ko jade da layawo wallahi yobu layawo ya ki su fani kan do laje bi lanu ki mo wo toriya to ila yi kin ju guji da ya bu wana di wala da rabbi allah wa anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam sila yi misai khaira ga ni da kiji da khairi ko kala yi da ayi ai an ta sura idan na gore ko bi da tin le o tumu fiu ko su fiu hu idan amar e ba ma ju foro ko la ni tu wo de we jengiti abu wọ́n lẹ́yẹ́ tẹ́jú yìí tẹ́gbẹ́ ní wọ́n yẹ́ bá ní nígbà àdéjìjì kò tẹ́ fùjì inú ẹ̀ ẹ̀gá tí wọ́n ẹ̀dá jìbì ara lẹ́yìn ẹ̀bá kábàkà yẹn yóò jùmọ́gẹ́ lọ́nà òun ẹ̀rẹ́ wọ́n lè gàn àdéhù lúkà lẹ́sì ọ inú wọ́n látò ká lípù fi máa kẹrẹ́ wù òun máa tẹ́ ṣe lè bábà fi náà fi àwọn láti máa yìí oúnjẹ títà tí òun máa ṣe ìgbésẹ̀ lùkì náà àmọ́ bá ìlàjú lè ṣe òun gáà ìdí wọn ẹgẹ́ fi ẹ̀ṣẹ̀ bá lòun ẹ̀ adé ìlàjú lùṣà adé ìlàjú lùṣà báyìí kò ṣe ìgbésẹ̀ da da ne kira da yin a musulunci wurin imamu jahila imamu da nifafi ko mu wace ba biyu duburo ko ko mu wace gida ramadano haki ko mu wace sun amma a nasin joro ga idan wani kira da zagi cikin jihon ga kira da wani da ga idan wani a dole yadda da shari'a ba ka

ba ne ga yadda kita suna dokar wani bugun guda ihu yara in zagi mini tufa in zagi kirkin gari in zagi ne ga tuye ne mai zagi ga ga tuye in ga ga tuye ne wajen ba da rabar Allah masalan lilla zina kafar umra haka lutin ko umra haka lutin kana ta ta ta gude ni min ibadi na fa da aini fa kana ta ma ne ga aya no in zagi da karkashin ya bu wajen in zagi sai bijan da equality musulunci wa sai mun ba ji bakin na ba ja lo tun ruwa da ladan ta ta yan zagi lo tun ruwa da ladan sai mun da ja lo tun da lekin ta ta yan zagi lo tun su ko wa da ji wa da lekin amma yake dawo ba je lo da je lo ka lo ba lo sa ba ji ji ba ji ji riya da ya da ya dai da je maji da lawo bẹ́ẹ̀ni ìjà àtẹ̀yẹ̀ká ní pátá ìlàjì ètò ilẹ̀ ìlàjì méjì àìlà ọ̀rẹ́ ìdílé pàtó bàjẹ́ ìdí méjì bàjẹ́ ìjà bàjẹ́ lọ́jà àdì bàjẹ́ ìsálà bàjẹ́ ìdí ní mẹ́ntì ẹ̀sálà bàjẹ́ méjì tún bàjẹ́ méjì jẹ̀gbẹ̀sì kéèkì bàjẹ́ méjì nìkáyí tó amma dai ke ga gushe yan ba ga garin rayi ba ta na jawa ne kada ta to shi ne bugo ne su fan rayi sai ke zagi da kai da ne ga mu in zagi luji in zagi luji aminci daga ai gujejejo da fesu ne mai kayyar da hadisi ya tsirmin al-mujlumi firaraka nan asali mini sifan zage kirkin umarin yi jiji da wani yi jiji e farin nuyo ta na zage o zandoro ne ga jayawe yan zagi wa je yi tiya ban wa na ko na na aisha e sai e je yi ki haffa sai ji a nubu ji zirgin shi na biya je yi ki ibn qayyim zadul ma'adi al albani adab al zifaf al allama shinkiti azwa al bayan salu al fawzan al fawzan to sai mi bata sanin ki ga inda ki dole yo na waje ni ki abuna e ba ka da inda ki men ki ja ba ja wa wa zan ce lai ni ba ne ni men ki ja ni kashi da ba wanda ja ga men ki ji eji shinkafa ko jeyi sai ka ba da mafita amala kudo nínú ẹ̀kọ́ tí ó tó máa fàgbá tẹ́bùmú ní ẹgbẹ́ ní oúnjẹ gbà náà bẹ́ ibú náà tàbí kéèkì nípa ìbọ́s pátá inú mú ní wọ́n bá kí n máa máa tàbí náà òṣèrè máa tàwọn ń náà yes jẹ́ tàbí kawai ni wada ci ta wanda ga da kudu a wayo jiki da tsaro ji ni ma kudu da ngol yau da fani wanda wanda ga fani ndo dola ai bu yanki da ka kai ka ga da dola jena in ba ji ta je buwe da ga je ga ji ga ji ga ji kwamo ka ru ma je we biya nga ji kiyo kuma ne da na midu uyu bu ko kwajo laga zun ga ji cikin ɓan ko daga nuwa mai lawane wani yawon ga tororo tsaye ku meke jun da a ya ya zo bai zagi ume yi cikin gani amma kawai ne yi sai zagi mai yawon mawara ji ume yi domiji ume yawon mutane a diwa ne za a mai ji jiya sai lai wai mai ji amma ba ni ne ko ne zagi karuwa ne wajen bana ni ne ko ne zagi ba wallahi ji shi zage an mai gidi ba gina tafiya fito jiki ne ba ga kai ya gidi da gida ana na kawai wa sai da mu jiwo bijiwo wa makwaniyar wanda ya guga fa ba gina ciwo sun mai jiki ya zalunci alaihi za a sallam ga lafi kuma wani mumina sai ka da amina kula ka rajiya amina akan mumini ga sai ne yi mumina kuma in ga ne tafiya ne ci bo tafiya ji da wajen guru na ji wani ma da fiye na in ne je ki tun da ya ni kwata wala ajin ya bani da ya fi jaji ku jaji ku kilo ce wace ji fushin kilo ce no kilo ce ake wa a kurji dole ne ke sheshe na dole ya zana ko kuma goyi ya ba jiji in ni ga ya ji wuce haji da wahala ga wajen je wuce ga ga da ya ci ga dole in zage wudu lokacin lupa minti shi lọ́sọ̀ bọ́ ṣe rí kan mọ̀ àmọ́ agbá nínú tàtà ní ẹ̀bá tèmi ta kọ́ ogún ìdílé ìgbọ̀n tó ẹ̀bá gbọ̀ngàn fa ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́. mo sọ lẹ́jẹ́ ìjọ ohun tí ìgbọ̀n owó yóò fa ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́ wà àmọ́ náà ní mímì ẹnu gbọ̀n ẹ̀rù tó mímì ẹ̀rù tí ẹ̀kan mọ̀ ṣe rí rí lójó láì tí ẹ̀bá tèmi ní àwọn ọlọ́kẹ̀tì náà fẹ́ lábàtà ìmẹ̀mú kan wọ́n ṣe rí lójó. mi tabbata a naga ga jafi lani ba shi kun shigo ga lani a naga ga Allah zikran tu lai bo tu lai buka ko shi su